you jama'a da zuwa da wannan lokacin da za mu ji maganan Allah daga Lifeway Radio Ministry. In kana ji na na maka gaisuwa. Ni Basiru na samu kai kawo muku wazi daga Lifeway Radio Ministry. Jama'a za mu yi addu'a sannan mu fara. Allah jara muna bukata. Allah ba mu zaman lahiya. Allah samun albarka da abin da muka yi ko wuraren da muke duka. so shi Allah ya yafe muna mu da muguntanmu da abin da muka yin duka bai da kyau Allah ya yafe muna su shi Allah ya bude muna zuciyarmu ya ba mu ilimi da abin da za mu jin duka mu yi amfani da shi muna addu'a da sunan dansa amen to yau abin da za mu wazi da kan shine mulkin Allah mun karanta matthew sau hudu sura goma sa tara ya ce tunda annabi ya fara wazi ya ce ku yi tuba don mulkin allah ya kusa Allah na kuna ce muna kaman abinda mutum ya kamata ka yi damuwa da kai sosai ku da ka neme shi sosai shine mulkin Allah da adalcinsa. To za a kara muna dukan abubuwan da muke son da zaman duniyan ga. saboda haka abinda ya kamata mu damu sosai shine mulkin Allah bai kamata mu damu da gobe sosai ba gobe mi za mu ci gobe wani riga za mu sa gobe ina za mu tai gobe ina za mu zama jirarin da za mu jira to abubuwan da da kayan duniyan da muke da sun duka bai kamata mu damu da kansu sosai ba domin duk waɗannan duka ba a zo da si da mulkin Allah don ka shiga wurin nan za ka samu wurin zama da abubuwan da baka samu da duniyan ga baku ku da si da duniyan ga duka Allah zai baka su hallelujah ba mu damu da gobe ba mu damu damu da shi ga annabi ya yi muna wani magana ya ce wani gona mai arziki da ya yi amfani to sai ya ce da kayan da nake da shin duka mai dan yi da si ba ni da wurin da zan ajiye su kuma to sai ya kuma ce makensi zan rufe jirare na duka sai in gina manya sai in cika su da kayan nake da shi da yi haka sai ya ce maransa ka yi huta ka yi ta cin sai ka yi ta sha gani ina da kaya da yawa da sakaru sannan zai kare to da yi wannan tunanin sai allah ya ce misi kewawa ne da ranan ga zan karbi rayanka abin da ka cika da shi da jirarin da, da kake da sunan wa zai yi amfani da waɗannan kayan kagan inda mutum yake abin da bai muna amfani si muke damuwa da waɗannan abin da zai kawo muna amfani abin da za mu zo da mu zama da si kullum ba mu amfani da wannan saboda ya kamata mutum mu inda za mu shiga mulkin Allah mu zama da lahiya abinda Allah ke so ne kowa ya samu zama da lafiya da shi Allah da ran da za mu mutu mun kuma zo wurin nan mu zama da shi Allah kana ji na ka barakinka ka bude anya ka bude ma annabi anya ya zo ya shiga jikinka ya zama da kai ya yi amfani da kai da karfinka da komin da kake da shi bari Allah ya yi amfani da shi hallelujah don Allah ya ce muna ya zama dole ne so ko mutum ya mutu ko so daya daga bayan mutuwa ga sariya saboda haka za mu tsaya gaban Allah ya tambaye mu abubuwan da muka yi masa lokacin da muke da karfi lokacin da muna da cikin duniyan ga lokacin da kana jin murya lokacin da kana jin dadin ga sai ka manta da allah to in kana ji na abinda za ka kai da si da wurin allah shine halinka sai ka yi ka bayar da abubuwan da bai da kyau duka ka zo wurin Allah sai Allah ya fai maka wurin abubuwan da bai da zau da halilinsu da bai da kyau sai Allah ya fai muna wannan duka da muka yi haka Allah zai bude muna anya Allah zai ba mu wurin zama da wurinsa hallelujah to shi Allah ya kawo muna dansa almashihun Allah to ya zuba jininsa sai mu yi saraha da shi da jinin annabi za a ba mu za a ba mu wurin zama shi ya ce ni kofa ne wanda zai biyo ni duka za ka shika ka samu zaman lahiya da abin da kake son duka Allah zai yi maka su abin da baka da shi a cikin duniyan ga za ka samu to saboda haka mutum kana nan ya kamata ka nemi annabi ka bari annabi isa yi amfani da kanka hallelujah si ya ce ni ne anya ni ne raye ni ne gaskiya ba wanda zai zuwa wurin allah in mai shi ba bi wuri na to ya kuma ce ni ne maciyaye mai kyau waɗansu sun zo wai su sun fito allah ne mu ne ya kamata mu ya bure ba kowa ya fito Allah ba sai mu gan waranda suka fito Allah da waranda ba su fito Allah ba ya kamata mu gane su in suka zo sai mu san kaman waranga su barayi ne don ya ce wanda za ka shiga daci ba da kofa ba si wannan baraye ne da baraye kuma ya zo ya shata sai ya, ya bata shi sai ya kashe mu tabarbari idon ka ya bure mutum da ya kamata duka mu bi shi annabi isa don allah ya ba mu da shi mu yi amfani da shi saboda mu samu gafura da jinin annabi don kana ji na yawo bure ma zuciya bari annabi ya yi amfani da kai bari annabi ya yi amfani da arzikinka bari annabi ya yi amfani da gidanka bari annabi ya yi amfani da zamanka duka mun bi annabi isa mun ya mu je wurin Allah mun ya mu shika wurin Allah da mulkin Allah muke magana da shi nan za mu shika wurin mu samu zama da lahiya hallelujah kana ji na wata cila kana so ka yi haka abinda za ka yi ni za ka ce ma annabi ka shika ka zama da ni ka bude ma annabi zuciyanka zai shika ya zama da kai da bayan haka annabi za a yafa maka zunubanka duka ko za ka zama dan Allah daga yau sinsi ya ce dukan da Allah ya bani da shu ba guda zai bace don Allah ya bani da shu si Allah ya fi kowa shi Allah ya fi komi ba mu iya kwance su da cikin hannuna don Allah ya fi komi da karfi ya fi komi da ilimi ya fi kowa da wayo ba mu iya kwance su cikin hannuna suna bi na na san na kuma ba su raye don kana so ka samu raye kana so ka shiga mulkin Allah sai dai ka zo bi annabi Isa ba haka ba za ka mutu da zunubinka in ka mutu da zunubinka wurin da za a sa ka shi ne jahanama wurin za ka yi kuka wurin dai da wuta za a zufa ka da shi sai kuka zalla za ka yi wurin nan alai ciyaye muna in kana ji na ka baya kanka in kana ji na ka bude ma anya ya zama da kai ka ce ma annabi shi ka zuciya na yafe mana zunuban na duka saboda zama naka ka yi haka Allah zai yafe maka zunubanka duka zai yi maka amfani hallelujah ya kuma ce ina saya da kafafuwanku ina buga kafafuwanku wanda zai ji na ya buga kafan nan ya bude mini kafan nan zan shiga da zuciyar misi in zama da mishi da misi kuma ya zama tare da ni da kofan da annabi kai buka si ni zuciyarmu in kana ji na sai ka bude ma annabi zuciyanka zai shika ya sama da kai zai shika ya yafe maka zunubanka duka saboda zai yi amfani da kai daga yawo za ka zama wani daban ne hallelujah za ka bure ma annabi zuciya ya ce inda ake bude zuciya shine kai ka gaskata da shi sai ka cira suke sai ka zo sikana in ka ce masa haka zai yi haka zai shika zuciyanka ya zama da kai in ya zama da kai ya yafa maka zunubanka duka hallelujah kana so ka yi wannan mun yi mu wani ma addu'a mun yi mu yi wani addu'a guntun saboda haka ka shira annabi ya shika ya zama da kai kana jina bari mu yi wannan aduwa sai ka ce ni dan Allah ne na ji magananka ina da zunubi ina kiran ka yau na buro maka zuciya na zo ka shika zuciya na zama da ni yafe mana zunuban da nake duka sai da ran da zan mutun zama naka abinda da nake yi a cikin duniyan ga saboda ka yafe muna su ka damge ni in zama da lahiya ka taimake ni in yi maka wani abu mai kyau da karfi na da rayuwa na ina maka godiya da abin da ka yi mini da sunan dan uba nake wannan aduwa amen to in ka yi wannan aduwa allah ya yafa maka zunubanka duka kenan. daga yau za ka zama wani farko daga yau za ka zama wani daban ne allah zai yi amfani da kai kenan to watakila kana da wani abun da za ka tambaya ni to za ka zana namba saboda mu yi fira 0249 25 15 94 0249 25 15

binadamu ini